الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin littafin muktasar khalil muna shahi na 280 muna cikin kita abin nan babu nikahi kuma karatunmu yau zai ci gaba daga ranar da mun ka aje shi 21 ga watan sha'aban yanzu kuma ga mun dawo yau 20 ga watan shawwal hutu ya hutu eh? <laughs> to kuma wannan yau muna hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam hudu ga hudu ga ni watan baka ko watan mun ta watan shida ko a 20 ga watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam a dubu 1400 shekara 39 wanda ya daidai da hudu ga watan bakwai miladiyar haihuwar annabi isa da maryamu dubu 2018 to mai muktasar khalil yana magana a kan abin da shahi aure ko kuma mun cimma magana a kan abin da shahi aure sai muka tsaya muka kwana nan inda malam ya ce wani riba ila muharihi ko domin ana magana akan neman mata da bayarwa da wadda ake nema yadda ake iya gane yaddarta to an ce abinda a izinin budurwa ta shuru to amma an ka ce wani ba ila muhadiri an so a sanar da ita cewa shuru shi a yarda ki da shi a yarda aka nadabi to wannan ana son a yi mata haka to kuma ya an ka nemi izinin budurwa da za a haɗa ta da wani sai shiru daga baya ta ce bata yarda ba to wala yi ƙubalu min hada a wa jahalihi ta ce ainihin ban azin shuru na a yarda ba inda na sa haka da magana ne kai to ba a karɓar rashin saninta yin shirin ta yarda duk wata magana da aka yi ba ubanta na ba shi ubanta neman izini gare ta gare haddi na ko ta ko ta so kuma inda ka so na yi inda ɗaya ta kuma shi a yi ta awo eh, eh an sa hada mata Eh. ba ta yi magana ba ne ta yi shuru ita da tuwanta tun da ta yi shuru za a ba abin ta ce ita ba ta san in an ka tambaye ba ta yi shuru shi a yarda an da take fita magana an ka ce to aiko abu ya riga ya kuce sai dai gaba kuma ka san gaba ba so haka na kai ba ko don sai ta fito da gidan mijin tana aikara ba ba ta balaga ba to mu zo wadda magana fi tawilin aka sani kun gane shi amma a cikin tawilin mafi yawan malamai waɗanda an marubuta mu da wana mhm. wa'in mana'a kajiwa lokacin da an ka sanar da barurwa cewa wani za a haɗa ki da shi in ta ce ka a yi da hulci a wani ba ko ta gudu ta koma gidan wa ubanta ko kanan ubanta ko dan uwanta shakiki ko ta koma gidan gwagwanta ko ta koma gidan kawunnanta ta yi ni ta yi gudu daga magana da uba yayi to lan su zawo suka awa a awa bari la uba ko kanan uba ko wan uba in ya zan mai hankali ta ai za mu ji mina na la'in bahikat aubakat banda inda ta kece da dariya an ka ci za a haɗa gidan ta ce hehehe kwanaki walifa aubakat ko ko ta waje da kuka muna tare da kuwa to a saurara an nemi izinin ta sai ga dariya an nemi izinin ta sai ga kuka to abin da an ce nan in ubana shi kan yana damar ya dauki mataki in ba shi na ba waɗanda sun ka tsaya sun kai wannan matsala kannan uba ko nan uba ko yan uwa to wajen dariyar ta in dai da kyalkyatawa take to ba ta yarda ba tana ganin ma a yi mata reni in ga wata da wanga in ko kuka na to a shahi hawaya in uba na da rai to shi wannan ba mu magana shahawa ya ko shi shahawa ya wanda ya kaso zai amma in ba shi na ba in an ka ji hawayen da yi to kai in an ji su da sanyi to ta tuna ubanta inda yana da rai ba a tambayar ta sai masu ɗaya kai na gama da wani muna tare da kuwa wasayibu tu uribu zaura magana ta ke ta ji mayan kaya ita kan magana ta ke, ina son wane ta ce ina so ne ina misalin mai magana ta da ce rushe da kamar budurwa wadda ubanta ya rashi don ta da ita ko wasiyin uban kenan ta balaga ta san kanta ubanta har ya jawo mutane ya ce to wancan tare shi dantu ko kuma wasu yin ta san tare shi dantu sai ta ya tabbatar da ta tare shi dantu awo eh? ban ji ba ha in tabbala ga kasa mai sau yanzu gare mu nan da al'ada ga abin da 'yan boko sun ka ɗauka duwar ta gama آه جامعة ايه ta san abin da kake ba mata shi ara shiranta tara shi da ba eh? wanda ba a gudu a yi magana da ta iya mayarwa to mu zo karatu hmm. mun ga nai to ita ma tana magana an udulat ko ko matar da uban sai su kore mata maza udula ya mata kwanzo zo kai ce a haɗa mu da Allah ka shirawo an kamin ƙara wani wanda ya zo ya mutum uku yana cewa yana koyewa har ta sau da kanta kuka ta ƙara ta ubanta ni zaune da su ya ce mallam su da kasawa cin kana da amma kuma ya bijire an waɗa min ya bijire mata ya ce mai hmm. kulula kenan wani kukulla na yi audun wujar da arbin ko ko mata ta za a ramar da ita amma da haja mutanen su sadaki in za a yi da kuɗi akai amma ita sai ce bai da kuɗi zai ba da wani yankin gona ko wani shegi a gare shi ko ko yana da kayan da bai sayan ba su zai ba su sadaki to in za a wani da ita in dai tana cibiya to a faɗa mata to sadakin tuwa haja ta ba kuɗi na ba sai ta yarda aure riƙe ko za a wani da ita ga bawa miji bawa ta haɗa mace wanda an miji yaron nan na na bakaru ga shi nan wanda bakaru kaɗan sa'in aikace aikacen gida muna nan aure aibin ko kuma an ka aure da ita gama abuci aibi sai za a mata daga mabuci aibi za a faɗa mata wane na yana jin kila yana ɗan da ɗan masu masu na haka ko ciwon zafi ya fara gangane amma dai bai kiri ba ta cewa an miji an kashe mato wane na ai babu komi sai da aka kone mata an kashe babu komi sannan an kaɗa mata miji sa da mata magana muna tare da kuwa aw timatin ko kuma marainiya wadda an ka ji tsoron bakinta, to ita ba an wadda ita amma da magana wanci ta ce na'am to za a wadda da fi gawa ne ni kice mun gane wannan kuna kira kun gane ko guda nauna kun kira ko wannan? Eh? hudu wasu yi mutu ulibu ka zikirin rushidat au ubilat au duwujen da ardin au da rikin au da aidin au da yatimati na ku ta hudu na to ku ji waɗanda ko to su dunna aka tsayawa to ga wata a wufti ta alaiha ko an aka tsallaka mata iyaka awo an ka tsallaka mata iyaka mai armar da ita waliyin ta ya ta adiya kuma ba ta zinta ba an kulla mata aure da wani ba a sanar da shi shi, ba a sanar da ita shi ba ba tsallaka mata iyaka kenan ba to in an ta yi haka wasaha in karuba da daha da sharaɗi shidda ana ka inganta wasaha in da ha to wannan ta'adiyya da an kai mata almi ya inganta amma in yanzu ta ta dan kuta da kulla aure da ta yarda nawa daya a'a wannan tana cikin wadanda aka faɗa ma ita aka takwas to amma ita wagar an kawa ta'adiyya wadda an kawa Allah kama iyaka ya tafi da sharaɗi shidda alamin ta ka tabbata In ƙarfi ba zaha na biyu da baladin yanzu kuma nan garin da an ka tsallaka mata iyaka nan da an ka da ita kada ya zan an ta wajen gari ya an ta wajen gari bai yi ba muna tare da kuwa walam irra bihi halal aqadi sannan shi waliyin bai aure da ita bai sanar da cewa ya tsallaka mata iyaka ba lokacin da aka kulla aure halin da aka kulla aure bai wada mutane tsallaka iyaka na yi ba mai bida wanda an ka ba wanda za aure ta bai wada mai ban sanar da ita kaina ba muna tare da kuwa mun mu sharaɗi nawa to su mai mutu sai kawo uku saura uku kuma zan bi ƙaule ba a haɗa mata ba ta yi shuru yardar da ta yi da ƙauli na mun samu nawa sannan da laraddin tun da an ka yarce ni wallahi wallahi ban yarda ba ah, haka ɗin za a yi mai altuba wa ɗani mun samu nawa to ya yakun alaihi ma ma'a kuma tsallaka iyakar bai zamo gari su duka ba ita ta sani ta kyali. shi ne kulla mata aure ya sani ya kyali. ina haka fahimci wannan nauti nan to su a sharuɗa sana'ar aure zai inganta in guda an karasa sai dai a yi wata mata sun karatu وإن أجاب مجبر في ابن وأخ وجد فوض له أموره ببينة جازة haka mallaci aka karanta wurin ai ta shi na ji a wannan magana alhamdulillah